Sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin a nan yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa an samu ragowar yawan aihuwa a jihar maradi haka shugabannin kula da lahiyar iyali suka bayyana da suke amsa tambaya a dalilin ranar saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa ta yau an samu ci gaba a fafatakar bata gari a cikin wasu unguwanni ya mai za ku ji bayani mai unguwar kwartagi a rahoton musamman muna tafe da bayani kan algaita da ake amfani da ita sosai a jihar difa a rahoton balkisa hamidu Yau 26 ga watan Satumba rana ce ta saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa ta duniya. A maraɗi yawan aihuwa ya wuce wato mizan ne ko kuma adadin yadda ya kamata a samu a ƙasa baki ɗaya. Sai dai an samu ragowa sosai a cewar Ibrahim mai kaka shugaban sashen kula da lahiyar iyali a cibiyar kula da lahiyar iyalin ta maraɗi ya bayyana cewa kuma ayyukan waye kai da ake gudanarwa a wannan fanni shi ya kawo haka. A jimilce ana samun kyautatar lamarin. Kuyi dangance da yarjejeniya ta ƙarshe na ADS 2012 yankin maraɗi rabar kwatamcin haifuwa yana bisa auni 8.1 haifuwar ya takwas ga kowace mace. Sakamakon madubi na lissahin 2018 ya maido wannan auni ga haifuwar ya shida ga kowace mace. Kenan kun gani muna na muna tunkarar manufar komowa ga haifuwar ɗiya biyar ga da kowace mace dukkan dubarun sanya sarari tsakanin haifuwa kyauta ne ake bayar da su a cikin dukkan gidajen likitoci da ke cikin yankin su ne oro da ake ce ma pilul akwai implant karan damce da hausa akwai dau e da hausa robar ma'aifa akwai kuma allurai akwai saura da su ne dubarun yin iyaka kamar preservative robar kariya ta maza da ta mata et féminin Ƙungiyar mai sansan furanciyar ta yi sha hankali a ranar Talata dangane da yawan mutuwar yara 'yan kasa da shekaru biyar a Magarya. Jihar wato jihar Zandar a kudancin Nijar inda akalla yara goma ke mutuwa a rana. Waɗannan yaran suna fama ne da matsananciyar masasar cizon sauro da kuma tamowa. In ji wata ƙungiya mai zaman kanta a sanarwar da kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa AFP ya maimaita. a halin da ake ciki kungiyar likitoci da sansan frontier na kulawa da yara 730 a wurin jinya daya tilo da ke akwai a magaryar 208 daga cikinsu wato daga cikin yaran suna cikin matsanancin hali matakan da aka ɗauka domin fuskantar ɓata gari a yamai sun fara haifar da sakamako mai kyau inda aka samu ragowar miyagun ayyuka kamar yadda unguwar kwartagi dauda ahmadu ali ya bayyana wa umar hamma a yanzu wallahi alhamdulillahi abin ya rage kwarai-kwarai ko suke yanzu ko da dare kana iya ka ta gidanka lahiya lau kana zuwa wurin da kana so yanzu alhamdulillah duk bandi-bandi wannan da yawa an same su ba a ce duka ya rage me akwai saura sauran ma in allah ya da yardan allah in an sha allah muna same su talaucin da rishin aiki da shan kwaye-kwayen nan da jiyan nan da suna shi dai yana kawo masana. mutanen gari ma ya kamata su sa hannunsu duk abin da sun gani ba su da kyau su zo su faɗa mana wani labari da kamfanin dillancin labarai na kasar faransa ya rawaito ya bayyana cewa akalla mutane goma sha biyu farar hula kabilar bugaje sun rasa rayukansu a wani hari da wasu mutane wato kan babura suka kai musu ranar talata a arewa maso gabas na ƙasar mali harin ya faru a wani wuri mai tazarar kilomita 45 yamma da menaka babban birnin jihar inji wani wakilin jama'a da wata majiyar tsaro ta yankin da kuma wata sanarwar da kungiyar mayakan azawar ta tsofin 'yan tawaye suka bayyana tare majalisar ministoci na ranar talata ya rusa majalisar mashawarta ta karamar hukumar karkarar tagazar da ke jihar tilibiri tare da korar magajinan garin loga da na kananan hukumomin nasu caduwa da gote gwamnati ta ce ta gano abubuwa da dama na ba daidai ba a cikin ayyukansu na tafiyar da hukumomin taron majalisar ministocin ya kayyade cewa ko banda shugabannin hukumomin da masu karbar kudade duk wasu mutane da aka kama da laihi za su mai da kudaden ƙananan hukumomi da suka ɗauka ba kan ka'ida ba ko kuma su fuskanci shari'a shirye-shiryen zaɓe a niger wannan shine batun da taron majalisar sasanta rikicin siyasa wato cndp na biyu da ya gudana a ranar 21 ga watan september ya tattauna a kansa a fadar Prime Minister. A wannan karon ma jam'iyyun adawa sun cewa taron. Prime Minister Birishira Fini na ganin cewa ana iya tattaunawa kan kundin zaɓe da jam'iyyun adawar ba su amince da shi ba. Saboda haka jam'iyyun adawar suna iya halartar taron sai na gaba. Ƙofofinmu suna a buɗe dangance da duka wani butu da ya shafi amfanin ƙasa musamman ma bisa kundin zaɓe. Ba mu taɓa ƙiyawa ba na tattaunawa a bisa kundin zaɓe. Yanzu daidai ne ga jam'iyyun siyasa su tambayi a kira taro na musamman kuma a yi magana bisa kundin zaɓe. 'Yanci ne. Magana ce ta sasantawa da fahimtar juna. Idan aka cimma daidaito aka samu amincewa kasuwar kowane bangare kowa ya kawo ra'ayinsa ban ga wata matsala ba na tattaunawa a kan kundin zaɓe da wasu batutuwa na daban babbar shimfiɗa ce kuma abokaninmu 'yan adawa ya dace su gane haka su amince da haka umaru dogari dan majalisar dokoki a ƙarshen wato inuwar jam'iyyar lumana da taɓa ta wayar tarho bai so ya ce wani abu a game da wannan batu ba Hukumar sadarwa CAC ta suma zaman babban taronta da take yi wata-wata. Yayin wannan zama mambobin hukumar za su yi nazari a kan abubuwa guda bakwai da suka hada da kundin dokar da ta shafi ayyukan majalisa mai kula da tattale wace tallace-tallace. Sai ne ayuba kaka kakakin hukumar ta CAC ya muna karin bayani. Eh, na farko akwai aikin da aka yi wancan wata da ya wuce na jiye da ake ce ma PV na session king jiye. bancin shi kuma akwai labaru da ya kamata shi president kinsa ya ba sauran konseye da ba su cikin biro akwai conseil de publicité sun dai kusa shekara suna aiki yanzu takardar da ta girka su aka maido don a kawo gyaran huska ma takarda a tsaida aikin su wanda ya kamata kowane lokaci 'yan jarida suna aiko dosiyakin su don a ba su carte de presse ita ma wannan takarda wadda take kayyada takardun ne ya kamata ka yi don ka samu ita wannan cardio press ita ma wannan takarda ita ce aka maido don ita ma aka mata gyaran huska don a da wayansu abubuwa da ba a gane musu ba a san da in ka samu cardio press a san ka cika dan jarida babu wani gardama ciki Hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta ƙasa CNDH ta soma shiga tsakani dangane da batun da ya janyo takaddama tsakanin ƙungiyar malaman jami'o'i da kuma gwamnati. To komi ɗalibai suka ji da wannan shiri Arifa Hassan, sakatare jeneral na kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai, ya yi wa Muhammadu bayani. Kungiya ta kare hakkin ɗan adam ta huta ta yi wani bayani inda ta ce za ta shiga gaba cikin wannan cece kuce da ake tsakanin gwamnati da mushanu na jami'u saboda su kawo sulhu tsakanin wannan mutanen da suke cikin gardama mu da muka ji wannan sai muka ce masha Allah muka yi fara'a muka ji daɗin shi saboda wannan matsal da ake cikin ta kai ta kawo yau wata ɗaya musamman da ake ana cikin yajin aiki a jami'o'i na Abdul Mumuni da dukkan na Nijar duka kuma mun ganin cewa babu ci gaba cikin harkokin kuma muna so mu gaya ma kuma jama'a cewa mu kan kanmu a matsayin kungiya ta dalibai ba mu zamana muka sa ido muna kallon wani aiki ba saboda mun san matsalolin da suke wakana a cikin jami'o'in wannan mu ne suka shawa shi ne muka gani cewa da dalibai da mushannu da kuma mataimakan mushannu da dalibai ya kamata a ce an dama hannu da su tare da gwamnati a samu a san gyaran huska wani iri ne za a yi a kwanakin da ana samun danyen tumatir sosai a kasuwannin danyen kaya na yamai abinda ba a saba gani ba a ƙarshen damana wani mai sayar da danyen kayan da muka haɗu da shi ya bayyana cewa ana kawo tumatir ne daga Najeriya da kuma Burkina Faso, amma kuma ana noma tumatir mai yawa da kuma inganci a nan Nijar. Rukayetu Abdurrahman ta hada mana rahoto gungun Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. Tumatir ne yanzu gaskiya ana kawo Burkina ana kawo shi Najeriya ana kawo shi nan ga Niger. cikin halin yanzu dai wanda ake kawowa nan ga dai Niger ya yi yawa ya yi kyawu kuma gaskiya shi dai na muke amfani da shi sosai akwai na kwanni akwai na nan ga abu gazar muganda akwai na nan ga haro banda nan ga suke kawo shi hullanin nan cikin dai mun yi saukin tasa dai ɗari uku muke sira ta ba yanzu ba gaskiya a baya ba yiwa ne nan ga Niger. a yi noma ga damuna sai dai lokaci ya wuce amma yanzu gaskiya lokaci ne ya canza kowane lokaci ana tanadin su wato kun shi bayanin wani mai sayar da danyun kaya musamman tumati a rahoton rukayatu abdulrahman studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai da hoton na musamman a jihar Difa ana amfani sosai da algaita a yayin bukukuwa da sauran sabgogi. Wakiliyar ta musamman a gingimi Balkisa Hamidu ta tattauna da Abba Kariya wani dattijo mai busa algaita inda ya shaida muna yadda ya rungumi wannan sana'a da kuma ire-iren bulagurin da ya yi sanadiyar algaitar. A cikin gundumar ingigimi yankin Difa, idan akwai wata mabusara da ake amfani da ita domin samun nisha'antarwa a lokacin salloli da sabgogin biki, ba ila shakka algaita ce, to wai wane irin mahimmanci ke ga algaita, menene bambancin wannan mabusara da wanda ke akwai a cikin wasu karkaru. to muhimmanci dai abu kamar ya zama gado ne haka surtout wajen sarakuna ne algaita ran lamisu da dare mu je mu buga to a bayan wannan in wani yana udiri ko kajiya ko dai armi haka kuma ne udurdi an kira mu muna je mu yi mutane tuna rawa da mata da maza haka nan ne menene ya bambanta algaita na gingimi da sauran wurare hmm, wannan dogo algaita namu wannan wajen kamerun ne ya hita asilinci da 'yan cari su masu na buga ma sarakunan ta mana bari bari gajeru gajeru ne. mine ne yake nuna muna da wanga algaita na gingimi ne. to inda kin ji karan su ma daban ne wannan namu yana zo kara sosai babba to nasu kuma kamar yadda yake gajeru wannan karan shi ma bai kai namu ba. kun gadi wanga aici ne. ban gado ba kawai kamar da fari na ce akwai abokina ina karatu ne sai dai na ta yi wurin shi in ɗauka in busa in busa sai abu na gani in sun yi wasa suna samuwa ne abu sai da kaɗan kaɗan ana bani wani na ce kai <laughs> sai da wajen da karatu na kama algaita wannan shine ma'aifinku baske ba su yarda da wannan ba. Wayo har faɗa ana yi mini kullum sai da ɓoyin tahiya. Tun yaushe kuka fara wanga aiki? Ya kayi wajen arba'in da wani abu fa. Tun lokacin yakin Biafra na Nigeria. Wannan har ni ne aka kira ina busa ma mutane to ki kama daga rana har yau ai shekara da yawa ne ba. Kuna jin daɗin wanga aiki? Iyo muna ji daɗi mana tunda abun Allah ya kaddara maka ya zama sana'anka. Wata rana ka yi ka samu wani abu. Eh ran da mun ta yi lamisulan da ina gaya muku suna sallame mu kowane mako suna sallame musulmi su da kansu ma suna udiri su kira mu mutane su rawa na ta yi almai na ta yi cote d'ivoire na ta yi alger wani nigeria haka nan ne zai eh to alhamdulillah <laughs> kun koya ma yaran ku wanga aiki to yara ne kin san yara yanzu kowa yana so ya yi lekol yaro na guda ne shi yanzu shi nayi nayi ma allah bai sa rabon shi ba madalla masu taron mu a nan muka karshen labaran namu na maraicen yau zan bar ku da habibu garba wanda zai kama ku labarai da harshen zabarmanci ayi yi saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabal Kwalewa. Tare da Radio Manbiyo. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba ɗari da da tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.